Shugaba Goodluck Jonathan da gwamnan jihar Yobe Ibrahim Gaidam su ne misalin waɗanda suka saba layar rantsuwar kama aiki har sau biyu bayan wafatin iyayen gidansu wato shugaba Umar Musa Yar'adua Marigayi da kuma Marigayi Sanata Mamman Ali na Yobe. Hakan ta sanya masana shari'a da ma na kimiyyar siyasa ke ta babar cancantar su shiga zaben da ke tafe a shekara mai zuwa ta dubu biyu da sha biyar, Malam Abati Bako wani masanin kimiyyar siyasa ne a nan Kano. Game da shugaba Jonathan tunda tsarin mulki ya nuna cewar za a rantsar da shugaban ƙasa ne sau biyu shekara hurudu shekara takwas kenan wannan ma matsala ce da muke kallanta cewar la'alla akwai ɗarɗar. farfesa awul hamis yadudu ƙwararren lauya ne kuma masanin kundin tsarin mulkin najeriya shugaban ƙasa ko gwamna duk karɓuwarsa ga jama'a ba zai iya mulki fiye da zango guda biyu ba shi shugaban ƙasa mai ci mu a fahimtar mu bai cancanta ya sake tsayawa zaɓe a wannan karo da za a yi zaɓe na 2015 ba kuma fahimtar mu ta wani ɓangare ne na tsarin mulki wato kashi na 137 wanda shi ne ya zayyana waɗannan ƙa'idoji ba a yin zaɓe na mataimakin shugaba ba sai dai shugaban ƙasa wata kuma idan shugaban ƙasa ya fito takara shi kaɗai babu mataimakinsa to wannan cancantar sama ba ta yi ba za a iya ruguza wannan zaɓe saboda haka zaɓen yar aduwa da aka yi da shi da jonathan a 2007 an zaɓe su ne a inuwa ɗaya da riga ɗaya hukunci da Allah ya yi karɓi ran 'yar aduwa idan mutane an lura ai shi jonathan ya karɓi shugabanci na ruko na wucin gadi kuma ya karɓi shugabanci na cancanta saboda an zaɓe shi dama cewar da ofishin shugaban ƙasa ne kila hakan ce ke bada kwarin gwiwa ga wasu 'ya'yan babbar jam'iyyar hamayya ta apc da suka fito daga wani yanki na jihar yobe har ma suke neman alfarma daga wurin masu ta cewa a cikin jam'iyyar a wani taron manema labarai da suka kira anan nan Kano kakakinsu muhammed Gaskanta ya ce. Uwar jam'iyya ta ƙasa da jam'iyya ta jiha su mana adalci su duba halin da muke ciki a matsayin demokradiyya an samu shekara goma sha shida zon a sun yi zon b sun yi zon c ba su yi ba ina ga isfaya a ce an taimaka mana mu an bamu wannan damar ba don komai ba saboda mu kuriyar mu ita ce determining vote a yanzu ne muka ga dama ta zo wanda ya kamata a ce mu ma mun roki alfarma in mun zauna shiru ma duk abin da aka yi mu mabiya ne za mu bi amma muna neman alfarma ga a wajen mai girma gwamna ya yi mana adalci kamar yadda muka san shi da adalci kamar yadda aka kamanta a baya aka masa to muna neman alfarma a matsayinmu da muka fito daga zonsi muna kishin zonsi ba kuma zonsin ne muka tsaya ba muna kishin jihar yobe gaba daya mu ma mu samu wakilci mai gaskanta kenan daga jihar yobe mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria